الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه dukan yabo ya tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wanda Allah bai shiryar ba ba mai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu muna shaida babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa lallai shugabanmu annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ka da tsira gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako ya ku waɗanda suka yi imani ku yi ubangiji hakikanin kiyayewa kada ku bari mutuwa ta zo muku face kuna masu miƙa wuya ga Allah ya ku mutane ku yayi ubangiji wanda ya alice ku daga rai ɗaya ya halicci mata ga wannan rai ya yada al'umma maza da mata daga waɗannan rayuka guda biyu kuke yayi ubangiji wanda kuke hada ku da shi ku ji tsoron yanke zumunci lalle Allah ta'ala yana kiyaye dukkanin abin da kuke aikatawa ya ku waɗanda suka yi imani kuke yayi ubangiji ku faɗi magana ta daidai zai gyara ayyukanku ya gafarta zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa haƙiƙa wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah ka sanya mu daga cikinsu ya bayin Allah ya waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi gaggwaɓar baiwa gare mu da wannan addini na musulunci mu gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima babba wannan ni'ima ta addinin musulunci hakika wannan addini namu addini ne wanda yake tattare da cikar kamala wanda kuma ya game kowane bangare na rayuwa addini ne wanda ya game kowane bangare da kowace juz'iyya ta rayuwar ɗan adam bai bar dukkan wani alheri ba ga bayi da kuma abin da zai zamo gyara ga rayuwarsu a cikin al'amuransu na duniya ko ma al'amarin lahirarsu face sai da wannan addini na musulunci ya yi umarni a kai ya kwaɗaitar a kan a aiwatar nan babu wani sharri da zai faɗo ga al'umma ko wata cuta da za ta koma kan al'umma a duniyarsu ko kuma a hankalinsu ko a gangar jikinsu ko a rayuwarsu ko a mutuwarsu ce sai da wannan addini ya tsoratar da mu a kansa ya yi hani gabarinsa hakika wannan musulunci yana daga babban abin da yake banta da shi shi ne ya ɗauke dukkan wani kunci da dukkan wata wahala da dukkan wata damuwa akan al'umma hakanan yayi umarni kuma da tsarki da tsarkaka waɗanda suna daga cikin manya-manyan ginshiƙai da wannan addini musulunci ya kaɗaita da shi da wannan shari'a ta musulunci ta zo da shi shi ne sassauci a cikin dukkanin al'amura Allah ta'ala yana cewa ma yuridullahu li yaj'ala alaikum min haraj walakin يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah yana cewa Allah baya nufin ya sanya wani kunci ko wahala a tattare da ku ko damuwa amma abinda Allah yake nufi da ku yana nufi ne ya tsarkake ku kuma ya cika sa gare ku don ku zamo masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya, gaba ta wannan aya ta zo ne da wannan ƙa'ida da wannan sirri a ƙarshen ayar da Allah ya umarni da yin alola ma'ana domin Allah ya nuna mana sassauci ne na Ubangiji ya ba da dama a yi wannan alola ɗin kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida don Allah ya faɗakar da mu a kan cewa wannan hikima ce hukunci ne gagarumi wanda ya shafi rayuwar dukkanin musulmi ya'yan wa cikin addinin Allah hakika musulunci ya ba da kulawa mutuka da tsarki wanda yake na ma'ana da kuma tsarki na zahiri ya ba da kulawa da tsafta ta gangar jiki da kuma tsafta ta cikin zuciya shi ya sanya ma malamai suka raba tsafta izuwa gida hudu na farko ita ce tsafta ta zahira tsarki na zahiri mutum ya tsarkaka daga dukkan wata ƙazanta da najasa da dukkan wani datti da abubuwa na kyankyami musulunci Allah ta'ala ya sanya wannan martaba wannan matsayi na farko ya zamo a cikin rayuwar musulmi baki daya ya zamo wata ɗabi'a daga ɗabi'ar musulmi wanda bai kamata ya wadatu gabarinta ba ana son musulmi ya zama koda yaushe cikin tsafta a zahiri domin aiki da wannan umarni na ubangiji ba a san musulmi ya kaɗaita daga wannan tsabtar a yininsa ne ko a cikin dare shi ya sanya ma alola Allah ya sanya ta ta zamo ita ce ƙwaƙoluwar tozo ta wannan martaba ta zahiri shi ya sanya a cikin alola saboda tabbatar da wannan tsarki na zahiri akwai lada gagarumi akwai sakamako gwaggwaba ninkin ba ninkin abin ya zo a kan wasu abubuwa wanda ake yi na tsarki na zahiri domin Allah ya sanya alolar ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ta zamo sababi na share zunubai da daga daraja kamar ya zo cikin sahih muslim a hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda annabi rahma sallallahu alaihi wasallam na cewa ba za ku so in sanar da ku abinda zai share zunubai ba ya kuma daga darajojinku ba suka ce ya manzala ka faɗa mana ya ce cika alola a bisaki mana da kana jin sanyi na wannan ruwa ka tsaya ka yi alola cikakkiya ya ce da yawan taku izuwa masallaci da kuma jiran sallah bayan wata sallah manzala ce wannan shi ne dako wannan shi ne dako ya zo daga sayidina usmanu allah ya kara masa yadda ya ce manzala salama na cewa duk wanda ya yi alola ya kyautata alolarsa ya yi kyakkyawar alola zunubai za su dinga fita daga jikinsa har daga ƙarƙashin faratansa zunubi za su dinga zuba Musulun ne ya fitar da wannan hadisi wannan yana nuna girman falala Allah girman yalwa da hanyoyin alkhairi da Allah ya buɗe gabayi a cikin wannan ibada ta tsarki sai dai inda tambayar take su wane ne masu bin wannan ka'ida su wane ne masu neman wannan lada waɗanda suke tsayawa tsayin daka wurin bin wannan aiki da ikhlasi ga Allah ta'ala da kuma kwaɗayi wurin abin da ke gurin Allah ɗin da ƙoƙarin bibiyar sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama a nan domin idan ba a yi wannan ba sai ya zama kayi alolar kuma baka samu wannan ladan ba don me musulmi zai zo ya yi ta facal-facal ya bubbuga ya tashi ya tafi sai zama alwalar ba ma za ta gamsar da shi ba ballantana ta kai ga iya masa sallah ballantana kuma ta kai ga wato tsarkake shi domin shaidan yana iya wa wasu ƙari akan adadin da aka ce a yi an ce a wanke wannan gaba sau uku sai ya yi sau biyar ko an ce wannan ai sau ɗaya ya yi sau uku ko sau huɗu ko kuma an ce wannan a kula da abu kaza sai ya ƙi kulawa da wannan sai shi ɗan ya ta sanya masa wasu wasi sai ya sa masa wahami daga nan ma ya ja wasu zuwa ga takaitawa daga abin da aka ce a yi ko kuma ya fara sanya masa rashin samun tsarkaka yayin fitsari ya bar fitsari na fitowa ko kuma rashin wanke gabbai yadda ya kamata ya bar lum'a da ma abin da wasu daga cikin jahilai ke aikatawa na yin temama tare da cewa akwai ruwa kuma ba su da larurar yin taimama ɗin amma sai ka ga shaidan ya kawata musu sai su bar wannan alola su je su yi wato taimama saboda haka inda gizo ke saƙar ɗaya tsayin daka a yi wannan alola yadda shari'a ta ce a yi ta yadda annabi rahma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga yadda musulunci ya kula da wannan ibada ta alola domin samun tsarki Allah ya sanya ta ta zamo tana rataya ne da ɗayar rukunan musulunci mafi girma bayan kalma shahada ita ce sallah domin alola sharaɗi ne wurin ingancin sallah ita ce kuma mabuɗin shi kansa sallah ɗin kamar yadda annabi yake cewa miftahus salati tahur ya bayin Allah yana daga yadda musulunci ya bada kulawa da wato tsarki na zahiri shine musulunci ya wajabta ga musulmi ya zama yana wanka musamman yayin faruwar ɗaya daga cikin abubuwan da ke wajabta wankan tun daga janaba da jinin al'ada ɗaukewarsa da nifasi ga ya mace hakanan musulunci ya shar'anta yin wanka saboda tsarki na zahiri a cikin wasu halaye idan sun faru kamar juma'a ko idi ko shiga harama ko kuma shiga cikin wasu tarurruka da makamantan wannan kai yana daga cikin abin da musulunci ya kwaɗaitar domin a kula da tsafta musulunci ya kwadaitar a kula da satirare da yin aswaki da yin shayi ya yi umarni ga musulmi su dinga yin kwalliya yayin da za su zo masallatai ko sallah kamar yadda Allah ya ce ya bani adama ku zinata kuma inda kulli masjid ya ku ƴaƴan adam ku riki ƙawarku a dukkanin wato lokuta na sallah malamai suka ce abinda ake nufi da inda kulle masjid ai inda kulli sala yayin da da za a yi sallah hakanan musulunci ya kwadaitar akan wasu khisalil fitra wanda su ma suna nuna tsarkaka ne ya zo daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda annabi rahma sallallahu alaihi wasallama na cewa abubuwa guda goma suna daga fitra yace sai sai gashin baki Yalwa ta gemu yin asuwaki shaƙa ruwa yanke farce wanke wato tsakankanin ‘yan yatsu na ƙafa da na hannu tsige gashin hammata aske gashin mara yin tsarki da ruwa mai ruwa ya ce na manta na goma sai dai ya kasance kurkura baki wannan hadisi imamu muslim ne da ahmad da tirmidhi da abu daud suka rahoto ya uwa cikin addinin Allah kamar yadda musulunci ya kwadaitar da mu akan wannan tsarki na zahiri da wannan tsafta ta za'iri da dukkanin abin da ke saduwa da ita hakanan musulunci ya hana kuma duk abin da zai jawo kazanta ya jawo rashin tsafta a zahiri kamar yadda ya hana mutum ya fitsari a wurin ruwa wanda yake tattara guri guda ya hana mutum ya ba haya a hanyar wucewar mutane har musulunci ya kira shi cewa wurin tsinuwa ne da inuwar mutane da suke zama su sha inuwa da gurin da mutane suke gangarawa su ebo ruwa hakanan musulunci ya yi umarni da tsabtace gidaje da hanyoyi ya yi umarni da tsabtar abinci da abin sha da tufafi da sauran abubuwa na al'umma kamar masallatai da gurare na tattaruwar jama'a musulunci ya yi umarni a ɗauke abin da zai cutar da mutane gabarin hanya har ya sanya shi a cikin yanki cikin yankoki na imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah yana da kai na kyawun siffofi kuma Allah yana son musulmi ya zamo mai yin kwalliya da ado ya zamo a cikin kyakkyawa sura Allah ya umarci annabi da cewa ka tsabtace tufafinka ko kuma ka tsabtace zuciyarka a ɗaya daga cikin wato tafsirai na malamai haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi sahabbansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yabe su a cikin littafin sa inda Allah yake cewa la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu Allah yake a wannan masallaci akwai wasu mazaje da suke son tsarki wanda Allah ya tambayi mutanen ku ba yace Allah yayi yabo gare ku wai me ya jawo aka yabe ku da wannan tsarki suka ce inna kunna na canji ma mun kasance ne muna tsarki ne da ruwa shi ya sanya Allah ta'ala ya be su manzo Allah ya ce wannan Shi ne yaban da Allah subhanahu ta'ala ya musu martaba ta biyu daga cikin matakai na tsarki a musulunci shi ne tsarki na gabbai bayan tsarki na za'iri ga gangar jiki to ana son kuma musulmi ya tsarkake gabbansa daga aikata zunubi da saban Allah da kiyaye dukkanin wata alfasha kamar yadda Allah yake cewa qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri alhaq Allah yake ce da su ubangiji na ya haramta dukkan wata alfasha wanda ta bayyana da ma wanda ta kuya da dukkan wani laifi da zalunci ba tare da haƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka Allah ya hana ku hada Allah da wani cikin abinda da ba ku da wata hujja wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun haka Allah ya hana ku yi ma Allah ƙarya abinda Allah bai ce ba ku ce ya ce mataki na hudu mataki na uku shine tsarki na zuci daga munanan ɗabi'u da munanan halaye da wato abubuwa da musu dace ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkanin gangar jiki ya gyaru in ta baci dukkanin gangar jiki ya baci manzo Allah ce ku saurara wannan tsoka ita ce zuciya mataki na hudu tsarkake ita kanta wato zuciyar gabarin dukkanin abinda ba Allah subhanahu wata'ala bane tun daga samun ingantacciyar aƙida da kuma ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin ayyuka waɗannan matakai guda uku na ƙarshe su ne suka ƙunshi abin da ake ce ma tsarki wanda yake na ma'ana su ne kuma ake ce ma tsarki na ɓoye su ne babbar ƙa'ida babban ginshiki a rayuwar dukkanin musulmi babu alkhairi ga kyawun zahiri idan batinin mummuna ne in mutum ya zama a za'iri fes amma zuciyarsa gurɓatacciya ɗabi'unsa gurɓatattu babu alheri tattare da shi ba amfani a rayuwarsa da yawa ana samun mutumin da yake kyakkyawa a zahiri amma kuma mummuna a cikin abin da yake cikin zuciyarsa Allah kai mana tsari da wannan ya bayan Allah lalle tsarki da tsafta ta hakika shine musulmi ya fara zama mai tsafta ta aƙidarsa daga dukkanin abinda zai garwaye wannan aƙida da nau'o'i na shirka da Allah subhanahu wata'ala da ya bukatu izuwa ga wannan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya yadu a wannan zamani namu mutum zai fadi ya kira sunan wani ba Allah ba mutum zai fita ya kira sunan wani ba Allah ba mutum zai faɗi magana ya yi rantsuwa da wani ba Allah ba duka waɗannan suna cikin abin da ke lalata zuciya ke gurɓata tsarki wanda yake na baɗi baɗini waɗanda kuma zai zama ba alheri tattare da mutum ko da kuwa yana da tsarki na zahiri da kuma mai ƙoƙarin yin ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin ayyukan da mutum zai yi da tsananin biyayya da koyi da biyayyan halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkanin ayyukan da zai aiwatar da watsi da dukkan abin da ya saba ma ingantacciyar aƙida tun daga abubuwan da suka shafi wahami da bata kamar yadda tana buƙatuwa izuwa ga tsarkakar tunani ya zama tunaninsa yana wurin tuna Allah ta'ala tunaninsa yana wurin tuna yadda zai biyayya ga shari'a ta Allah ya dinga yin suranta abubuwa masu amfani ba abubuwa waɗanda za su lalata aƙidarsa su lalata wato mu'amalarsa su ruguza masa addini ba wannan shi ake ce ma tsarkin zuciya shi ake ce ma tsarkakar ne a tsarkace zuciyar daga ƙullatar wani da jin haushin wani da hassada ga wani da ƙiyayya ga wani da yin munafurci da riya da jin kai da gururi da girman kai da kuma tsarkake shi kansa harshe tun daga yin ƙarya da shaidar zir da giba da annamimanci da yin ƙage kamar yadda wannan da ya shafi a tsabtace kyawawan ɗabi'u da halaye ga dukkan abin da zai iya lalata ‘yan uwantaka da take tsakanin musulmi har ya jawo sababin yankewa da daina alaƙa tsakanin musulmi ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahma yana cewa a littafin sa igasatul lahfan an masaidi shaytan yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun raba zuciya zuwa gida hudu kamar yadda magana ta inganta daga Huzaifatu ibn al-Yamani Allah ya kara musu yadda yana cewa zukata guda hudu ne akwai zuciyar da take ajrada tubabbiya ba ta tattare da wani abu a cikinta ajiyarajun ma'ana kwaɓaɓɓiya ce tuɓaɓɓiya ce sannan kuma a cikinta akwai wata irin fitila da take haske ya ce wannan ita ce zuciyar mummuni sai zuciya ta biyu zuciyar da take rufaffiya liƙaƙƙiya ya ce wannan ita ce zuciyar kafiri Allah ya shi mu sai zuciyar da take a kife mana haka take mankusa kifaffiya ce a kife ya ce wannan ita ce zuciyar munafurci. ya sani ya san gaskiya amma ya musanta ya ga gaskiyar ya makance da gangan sai kuma zuciya ta hudu zuciya ce wadda ɗayan waɗancan abubuwa guda biyu na farko suke shigarta wani lokacin imani ya shigo ta wani lokacin kuma munafurci ya shige ta kuma ita wannan zuciyar ta kamfurin jaye ne ga abin da ya fi ƙarfi sanda imani ya fi ƙarfi sai ga mai zuciya ya karkata zuwa ga aikin Allah sanda iyar da munafurki ta fi ƙarfi sai ga ganshi kuma gidan gala shi za gobe ka ganshi masallaci jibi ka ganshi gidan gala mai irin wannan zuciya yake yayi ubangiji subhanahu Ta'ala, sai ibnu al-qayyim yace cewa fadin sa da yake cewa zuciyar nan ta farko kwabbiya yace ana nufin ta tube kanta daga dukkan abinda ba Allah ba ba umarnin Allah ba ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi ba ta kwabe kanta ga dukkan wannan shi za ta kukuta daga dukkan abin da ba gaskiya ba a cikin ta kuma akwai fitila da take haskaka ta ita ce fitilar imani fitilar imanin ita take haskaka wannan zuciyar sai ta kawar da dukkan wata shubha ta ƙarya da dukkan wata sha'awa ta zalunci da wannan fitila ne zuciyar take ƙara haske take ƙara ɗaukaka sai ya zama ta haskaka da haske na imani da haske na ilimi amma zuciyar da take rufaffiya ita ce zuciyar kafiri dama a liƙe take ta lullube ba yadda za a yi hasken ilimi ya shige ta ballantana hasken imani shi sa Allah ta'ala ya siffanta wato zuciyar yahudawa ya ce wa ƙalu ƙulubu na gul suka ce zuciyarmu ai a lullufa take a liƙe take ya Allah ce bal faba Allahu alaiha yace a'a bari wannan zance ai Allah ne ya liƙe ta ba yadda za a yi alheri ya shiga cikin wannan zuciyar ita wannan zuciyar ita ce Allah ya kira ta a wani wurin da cewa rishawa ma'ana wani mayafi ya lullube zuciyar wani wurin Allah ya kira ta da cewa akinna ma'ana an ɗora ma zuciyar wani abu da ya lullube ta ya yi nauyi a cikin wato zuciyar ba yadda za a yi alheri ta shiga wannan zuciyar ita ce zuciyar da babu abin da ya dame ta illa watsi da gaskiya da girman kai ga barin karɓar gaskiya ɗin a wani wurin Allah yana cewa ya sanya ma zukatan abin da ya lullube ta ba yadda za a yi alheri ya shiga haka kunnan ya sa musu wani irin nauyi sannan idanuwan kuma ya sa musu wato makanta ba yadda za a yi su iya ganin gaskiya me yasa saboda sun gabatar da san zuciyarsu akan Allah subhanahu wata'ala a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basrihi ghishawa wa man yahdihi min ba'dillah ba mai shiryar da shi bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ya kiyashe mu zuciya ta uku ita ce wannan zuciya wadda wato bayan ita wannan da ta lullufe da komai sai kuma wato zuciyar da take kifaffiya ita ce zuciyar munafiki ita a kifata ce ma'ana Allah ya kifar da wannan zuciya saboda haka ba ruwansu da bin gaskiya sai dai watsi da ƙarya sai dai watsi da gaskiyar kuma sun kasance ko da yaushe ba su da aikin yi illa barna ba komai a cikin zuciyar sai sharri wannan ita ce mafi munin wato zukata ba don komai ba saboda in ta ga ƙarya tana karkata zuwa gare shi in ta ga gaskiya tana gaba da gaskiyar da masu wannan gaskiyar ba ruwanta da wato gaskiya balle ce aiki da gaskiyar balle ta bi waɗanda suke tattare da gaskiya sai zuciya ta hudu ita ce zuciyar da take da waɗancan maddodi guda biyu idan abin kirki imani ya rinjaye sai ka ga mai zuciya ya karkata zuwa ga imani idan kuma tsiya ta yi rinjaye sai ya karkata zuwa ga wannan to mai irin wannan zuciyar wani lokacin za ga yafi kusanci da kafirci wani lokacin kuma za ga yafi kusanci da imani wani lokacin sai ya karkata zuwa ga mai kafirci domin ita zuciyar wato tana karkata ne zuwa ga abin da ya rinjayi saboda haka mai wannan zuciya da wancan zuciya ta munafikai kifatiya da zuciya ta biyu ta kafirai su shiga taitayinsu su gyara tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala amma zuciya ta farko ita ce ake so musulmi ya ɗabi'antu da ita shi sa wani bawan Allah yake cewa ka riƙe wannan ta zama ƙa'ida ya ce wa mata umirta bi bid'atin aw zallatin ya ce duk sanda aka umarce ka da abin da yake bid'a ne ko cewa ce gabarin hanya sai ce faharu ka guje mata bidinika da addininka akhiral buldani kai koda zaka kai ƙarshen gari ka guje ma wannan bid'a kada ka aikata yace addinu ra'sul mali fastamsik bihi ka sani addini shine fa jarinka addininka jarinka in ka bari addinin ya tabu to ranar lahira baka da jarin da zaka kare kanka gaban Allah yace fa ugu. ka bari wannan addinin naka ya tozalta. min azamil khusrani shine mafi girman tadewa mafi girman hasara Allah ya kiyashe mu ya bayan Allah ashe addinin da ya zama ya ba da kulawa da irin wannan tsarki tun daga za'iri zuwa baɗini zuwa abin da ya shafi zuciya da mu'amala ashe addini ne da ya kamata mabiyansa su zama masu kwaɗayi ko da yaushe wurin tsarkaka a zahiri da baɗini domin su zamo mafiya ƙarfin al'umma wurin aƙida da imani su zama mafiya kubuta wurin tunani da ilimi mafiya zama na kwarai a cikin zukata da ayyuka mafi zama mutanen kwarai a gangar jikinsu ba don komai ba domin su tattara alkhairin duniya da kuma alherin lahira baki daya Allah ya sanya mu daga cikin waɗannan bayi na Allah waɗanda zuciyarsu ta kubuta ta kwabe daga dukkan wani abu wanda ba Allah subhanahu wataala ba Allah ka tsare mu daga cikin waɗanda suke da zuciyar da take liƙaƙiya da masu zuciya fasfiya da zuciyar da wani lokacin kafirci ke rinjaye a kanta Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu da waɗannan zukata Allah ka tabbatar da mu cikin masu zukata na farko cikin bayan Allah na ƙwarai Allah ka ba mu ikon koyi da masu waɗancan zuciya Allah ka karkatar da zuciyarmu zuwa ga waɗancan sunfi na farko ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah yana umarta mu da yin salati gare shi yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر بارك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبارك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سق يا رحمن لا سق يا عذاب اللهم سق يا رحمن لا سق يا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك القائد الربانية الذي يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو أراد بلادنا أو أراد عقيدتنا أو أراد أمتنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نهره وجعل تدبيره في تدميره وجعل الدائرة عليه اللهم أذل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأمي حوزة الدين وانصر بارك الموحدين يا هادي يا سلام يا من هو على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله